A yayin da yake bitar sha'anin tsaro watanni goma sha takwas bayan juyin mulkin soja, ministan tsaron Nijar Janar Salifu Modi ya fara da tunatarwa game da halin da ake ciki kafin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Nous étions sous tutelle, nous faisions partie d'un plan. Yana cewa a wancan lokaci sha'anin tsaro abu ne da aka sakarwa wasu dillalan cikin gida da dillalan kasashen washe musamman sojan Faransa. Bayan raba gari da dakarun Faransa, wasu kasashen sun zaɓi ficewa daga Nijar inda aka yi rabuwa ta hanyar diflomasiya in ji shi. Sabili kenan 2024 ta kasance shekarar mai da hankali wajen sake fasalta tsarin ayyukan rundunar tsaron ƙasa. tare da samar da ƙarin sojoji da matsakaimi a ayyukan ba da horo da samar da kayayyakin yaƙi. Sabbin jami'ai manya da ƙanana kusan dubu goma sha uku ne aka ɗauka a bara. abinda ke ba da damar girke askarawa dubu goma sha takwas a kowace rana a faɗin ƙasa. Koya masu sharhi ke cewa a game da bayanan ministan? a Abbas Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta yamma. Yau ‘yan ta'adda ba su iya karo da karo da sojawa, eh, dole sai dai a labe a yi kwantan bauna eh, ko a sandakiya wadda za a latsa daga nesa eh, saboda karancin mayaka. Don kwanan abu ne da ma iya ba mu da tabbas kamar yadda minista ya gai an yi aiki kuma ana iya jinjina ma soja mu. To sai dai wani mai adawa da gwamnatin mulkin sojan ta Nishar Siraji Isa na nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki a yau a wannan fanni. Saboda yau hakika irin yadda Nijar ta tsunduma cikin rashin tsaro da ma matsaloli da kashe-kashe yau a ce ministan tsaro da kanshi ya fito ya ce komi lafiya launi an samu ci gaba an yi kaza an yi kaza kamar wani rashin Eh, adalci ne ga masu sojawan waɗanda ke ba da rayuwar kansu ganin cewa sun kare al'umman Nijar. Dangane da rundunar haɗin gwiwar da ƙasashen Sahel suka ba da sanarwar kafawa a bara, Janar Salifu Modi ya ce rundunar mai sojoji dubu biyar za ta fara aiki nan da 'yan makonnin da ke tafe. a cewarsa an tanadi motoci da jirage da makaman yaƙi sannan hafsoshin ƙasashen uku na tantaunawa da juna kuma tuni suka kammala tsara yadda ayyukan rundunar za su gudana. La force unifiée qui, qui pratiquement prête a un effectif de 5000 hommes. sai dai masana na gargadi kan buƙatar ɗaukar ƙarin wasu matakan na daban. Wannan ita rundunar sojan za iya kafa ta cikin Nijar na farko in ana Nijar ana isa nan abin da ke wakana cikin yankin sahel gaba ɗai daga somalia a senegal ministan tsaron na jamhuriyar nijar wanda ya jaddada buƙatar goyon bayan al'umma a yakin da ake gwamsawa da 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya nuna rashin jin daɗin sa game da yadda wasu motocin yakin da ƙasar ta yi oda ke tsare a tashar ruwan kwatano kamar yadda wasu ƙasashen yammaci da bai ambaci sunayensu ba suka rike jiragen yakin da ƙasar ta yi odar su. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.